wudu mustahab sujatan rafkanuwa a lura shi rafkanuwa a cikin sallah ba abu ne mara kyau ba alkhairi don sallar da aka yi rafkanuwa ya fi sallar da ba a yi rafkanuwa ba su saba'i salatu sahawin jibilan khairu min sabbin la sahawa ya bantabi sallar da aka yi raukarwa ya fi sallah saba'in wanda ba raukarwa da an na hatu ga muli shaitani don tana tun mulhakin shaitan a kuntara min hajjar rahmani ana kaunar musamman kwanan lafi sadakar mutum ya raukarwa a cikin sallah ce bari sallah bai sa kyauta a wannan dai ba ta ce zai gyara ta yafi su judu sahu idan na raukarwa a cikin sallah sunnatin sunna ne kamar ka tambayi malam don me ake yin sujjara rabbanon a ina ake da na kasi don tauye sunnatin sunna ba a kadatin mai karfi min sunatin salati daga sunanin sallah wahiya ita wannan sunoni masu karfi samaniya tun takwas ne kira'atu ma siwa umar qur'an karatun abin da yi wani shi umar qur'an fatiha wabin da ya wane ta wato ban da fati shi sura suna ne a cikin sallah mai karfi amma fati a farin nan sai mutum ya bar karanta sura ne wajawo haka nan bayyanawa a wurin da ake bayyanawa ne kamar sallar isha sallar asubahi sai mutum ya bar bayyanawa ne to kaga ya yi rage wal isra da boyewa a mahallin da ake boyewa kamar sallar azhar sallar la'asar kaga duk boye karatu ake ci raka daya na karshe na magariba raka biyu na karshe na isha to boyewa a wajen ma sunna wata kabiru da yin kabarbarin sallah siwa ta kabirata da rami banda kabbaran harma والتعميد لفجر حميد سمع الله لمن حمده والتشهد الأول تيم فرقو سنن والجلوس زما الأول نفرقو له دن تيم وتشي تيم كنسا سنن zaman tayyar suna ne shi sa da mutum zai bar zaman tayya na tafiya gaba daya sallah bata baci ba ya rage a cikin sallah ne ya ولا سجود باب سجدا وتشعر الأخيركم نتيجة نقش ولا سجود بترك بترك سنة غير مؤكدة bayan sujada saboda an bar sunna ɗaya sunnan nan kuma gairi mu'akkadatin ba mai ƙarfi ba shine kawo misalin sa غير تكبيرة كتكبيرة واحدة كمن كبر guda ɗaya mutum ya bari a cikin sallah ba a yin sujjada da shi gairi ta kabira ta ira mai banda kabara hannu wala yi tarki fadilatin ba a yin sujjada saboda barin abin da ba wajibi ba fadila ko sahabi garkunan ci kamar alkunut da inda ake ji alama ina nasa ina kannan harka a biyu na biyu a subahi idan mutum ya bar shi ko da gangan ne ba mu sujjada a shi to bai da sujjada na kuma in ya sujjada gare su inda aka ce ba a sujjada sai ya yi ba ta da salatu sallar su ta ba shi wala ni farilatin bayan sujjada saboda farilla ma'ana wai ba ta gyaru farilla dole sai an kawo ta sai sai bayan sujjada saboda farilla kan takabiyar ta ihram kamar kabbaran karama ƙaunin ziyararci ko saboda ƙarin ƙaunin wani magana ga yin mutane salati ma mai ɓata sallah ba kan kalamin kalili kamar magana kaɗan sahawar na rafsanwa akwai inda ya zama wajibi a yi magana a cikin sallah kamar yadda ya faru kana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah raka'a biyu insha assalamu alaikum sabai suna ta tunani to yau an mai da sannan raka a biyu ne ko kuma ya aka yi ne ko an ya rabar ma shi ne wani ana ce masu zuriya dai ne sai ta ce zai gaban mazala ta ce ya rasulallah an tawaye sallah ne a rage ta ne ko kayan mantuwa ne sai annabi ce duk haka ɗin bai faru ba ba a tawaye ba ba kuma yi mantuwa ba sai ce ba annabi daidai ya faru in dai ba a rage sallan ba to yau biyu kai mana to duk a cikin sallan ake magana ba ƙare ta ba sai annabi ya waiwa ya ce mutane ya magana zai ne suka ce rasulullah ya raka biyu a kai sai annabi ya koma sallah ya karasa sai ce da an sa walakin kunarsa ni yusani ni ba na mantuwa akan sa ni mantuwa don ya zama sunna sana ga idan liman da ya ce assalamu alaikum ma mu suna subhanallah subhanallah ya ladda ji ya ne raka'a nan muka yi aka muka ga raka'a biyu aka yi wannan maganar da aka yi don gyaran sallar bai ba da sallah sai a ci gaba a ci gaba a gyara sallar a yi kari da aka ce a yi kari in ya yi zama tsohon ya zama tare sallar bai ci gaba ne da ke raka a nawa da biyu ko shi kenan ba sai ka ta samu in aka shiga gaddama kan sallah ta ɓace an filin ko wani aiki gairi mutumin ba mai batawa ba bin salati da sallah akwai aikin da za ka yi kan wani ba da sallah ba kamar da yake cewa kamar tafiya a cikin sallah kana sallah kana tafiya ka shigo masallaci ka tarar da duka kana son ka samu raka sai ka yi raka a baya da aka ɗago sai ka ga kama sai ka yi tafiya gaba ka je ka shiga kama to wannan bai bata sallah ba ko ka gani ta gefe ka ɗan gargada haka ka tabbata ruwa zan bai bata sami ka ziyarar rakatin bin rubaiya kamar a ƙara raka ɗaya ba da gangan ba a cikin sallah da raka a kudu samun da rafkar ba shi na bai bata sallah ba ya zama ziyara ke amma an gaya maka dama in ya kai in sallah kudu ne kai takwas ta baci in biyu ne kai kudu ya baci amma don ƙarin raka ɗaya da rafkar ba bai bata wani tsirabin kare juyawa daga sallah samun talakunwa mutum ne ina tunanin ya gama sallah da ya gama sallah ya ce assalamu alaikum ya tuna ɗaya biyu na yi ai ya dan juya haka zai tafi sai tuna biyu na yi bai magana da kuma mutai da wanci ba wannan dai zai tura mata bashi ba kuma hada sujudu sahwi bikiran da ake sujiran rabkanwa mukhtalifun bi sabani ne ba ziyaratu ƙari ba karkaɗe in dai ƙari dai a cikin sallah to ya su jidu zai su gina da hannun ita ba da tsunami ba da sallah saboda ƙari wanda kasu ɗan rage ya yi ba karkaɗe awon da kasu wani ziyaratu ko tawaya da ƙari ya su jidu na kuma ya su jina gare shi kawai tsunami ba sallah kamar mutum ya zo zaman ta ya tsanani ya raka a hudu sai ya manta da zaman lafiya to kaga a nan akwai maganganu da yawa sai suka ce sai yin zamuna zai tashi ya je raka na uku bai zama tahiya ba to in ba kana tare da malamai ba sai a ta rigima idan suka ce idan ya ɗaga hannunsa guda biyu kafansa biyu sun tashi zai miƙe da ya je aka ce masu ma'anar to ya wuce kawai ya wuce kawai to amma idan hannunsa ɗaya ne ya daga gwiwa ya musu biyu yana ƙasa hannunsa ɗaya yana ƙasa ya ci gaba da gaba to a nan idan ba kana tare da wasu sani ba ana maka su muhammadu da su wani in maka dawo ba sai ka rikita su to amma ya dawo da yin sallan bai ba shi ba amma da da ya miƙe tsaye nan ba a ce mai subhanallah ba sai da ya miƙe tsaye sai aka ce subhanallah shi gaba da sallan shi kawai in aka sanda ne ya yi rage a cikin sallah ya tore sunnoni biyu masu gari sun su jira na ba to amma idan yana da wani ne to wannan shi ne ke cewa in ƙari ne kaɗai a su jira ba da suna ba da ko ko ƙari ne da na kasu da ziyara da su yi da su jira na kuma gari su kamar suna da gaban sallah wasu kasu wasu ban su jira dukansu guda biyu sai da ta nisu ila biyu ne yi kafiru yana kabbara na kuma gare su fifti da ihi ma'anin zai fara su nan zai sun kuya ke nan zuwa sujada wa rafu min haka nan zai dago daga sujada nan bayyidu ta shahuda ya maimaita ta yi yafir kabli a cikin kabli shi sujada kabli ya kama shi sun mai sabi musamman ya sallam فإن سأل ماموم إذا ماموم يرى كما خلف الإمام يبين الإمام فإن الإمام يحمله أهل الإمام يأتوك مثلا كنوع ويلزم الماموم مساو الإمام أما رب كنوع الإمام يلزم جمعه وإن لم يسو معه قد أبي رب كنوع كان الإمام كما أن ممكن تجد الإمام يعتاش لك لك أدونا كيف كتاش بسيطة دونا شيني ما أن يعتاشكم كيف كرب كنوع فتو أبن دي كما الإمام يعتامنا wala halar samu ko da bai halarci rafkano ba ko da fita mai shigo masallacin a kai wannan ke fasulun salatin jama'a sallan jam'i a cikin jama'a sunna ne mu'akkalin abin karfafa la ya sunu falluha falalan tambayi bai tabbata illa bi idraki raka'atin sai an riski raka'a amma ka samu raka'a cikin keba bisa jita ta yaro sujiran da guda biyu falalan ta bai samu ba amma kadarka wanda ya riske raka daya a sallar jam'i fa laysa lahu ba halatta masa an yi da ha misali wannan sallar fi jama'a ta a wata jam'i a kwara wata ba ba zai ce tunda ban samu duka ba bar jama'a ne da ɗayan nan ya samu fararen jam'i wal jama'a tu so ko jam'i isnani daga mutum biyu ke fara fasa'idan waɗanda suka fi biyu kuma ila masha Allah ومن صلى وحده من يصلى شيء كأي أو لم يدرك مع الإمام ركعة كوكو بالسكرة أي مكان للإمام يا شيخو يا سامي لمن ينا تهيا يا أوكا أبوي سورا صلى يزونا أكي تهيا لشي سيغني أن صلى ما أبي سامر فلا لن جماعة فتنا نزام سجد كدا شبا فله إن له يا هلا تقريش أن يجيبها من يتاتا في جماعة أكسين جماعة awo ma a wahidin ko tare da mutum ɗaya ma amma ya zama ma mu kada zama liman shi na wuyin bi zalika tafwira yana niyyar gungula wa Allah al'amari da haka amma sharadi in kana tilka salatu don wannan sallan ba ta zama gairar magariba magariba ba ne ma'ana kenan yan magariba ne ba zama ya tata ba ko da shi kaɗai ya yi haka nan isha shi ma in ya zama ba da wutar sahihi bayan wuce ingantacce ne shi ma ba zai maimaita da ba saboda wucin kamar ta kulle satorin wa mawuki man alaihi salatu wanda aka tsaye da sallah tilka salatu wacce nan ka sallah a kansa wa huwa bil masjid shi na cikin masallaci to fa innahu la yabdu tilka salati kare fa da wancan nan ka sallah ko dai bi limamin ko ya tsaya a waje domin ba a an hana sallah sallah biyu a lokaci daya to ka bari wadancan su gama amma za ka bi su ba wala zai ba ku wani tafarlan farilla ko nafila
don rauti ya sallah ki kare ce ya zo ya ga wani zai yi sai za su yi jami a gurin da zai zama mu idan shi bai kai wancan bai kai shi sanin sharaɗin sallah sai shi ya zama
ba ya riga ya tashi farilla saboda ka yana neman farillan jirgi ba saboda ya riga ya yi sallah ba zai zama koda ya fi shi zai wance ya iya inda zai sallah to ya fi shi ya fi nan a san farillan jirgi
an ce akwai abin da in kana sallah na su in kana sallah wani abu ne za su faru za su sallama sallan ka da ya da
kana cikin sallah na
sai inda ya halatta ka sallah na sallah
kana sallah ko kuma wani yaro zai fada shi wani abu zai halaka eh shi ne ke son ka kasar guda nawa ne wanda za a bibiyar ka fari za ka sallama sallan ka je ka a kamar mutum kana ganin zai halaka na ka tabbatar da in baka yi magana ba zai halaka to kana iya kiransa a cikin sallah don samar da shi halakakken nan shi mafarila yaro zai fada guri ya rabu ne ko zai fada wuri ko makaho na zai fada wuri haka wannan har ma mai ta daban gaba sun ce ko da fahimtarwa ne a wurin da ba fahimtarwa ba kamar kana cikin sallah sai ƙwararri ya wani kana so ka ce ma wani ba shi ƙwararrin nan to akwai mai suna ya haya a wani sai ka ɗiga wani aka ce ya haya wanzu gida wani kowace ya haya wanzu gida wani kowace to wasu ka ce wai ka ba ta sallah wani da ya ba ta sallah ba don da mahallin sa shafi
shafi ashirin da uku